manuniya. an kashe wana an kashe matana an kashe karnena an ɗauka kinnafin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu irin halin ha'ula in hayaniya da hayyakewa da yan bindiga ke yi wa wasu al'umma a yankunan birnin gwari udawa da kuriga kenan mai yiwuwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan waba'i akan wasu al'umma ne yasa wasu ke gani lokaci yayi da al'umma za su ɗauki mataki sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu su kafa hanyoyin na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. Ko dai kadai wasu manyan ƙasa irin su dabta Usman Bugaja na ganin akwai lauje cikin naɗi. In kana wannan isa sojojin da aka sauke daga aiki sau nawa suka ce sun kashe shekau ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a basa ba. Ita kuwa jam'iyyar PDP shawarwari ta shimfiɗa na shawo kan wannan shagwagwagwar da ta ce idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai iya ba to akwai mafita. Idan haka ta fuskara to sai a bashi bashi shawara ya dan mangoro ya huta da kuda ya aje aikin kenan wannan kuma hausa ke nake yi kin sani na sani sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar PDP a tare Najeriya baki daya ya ce idan ana maganar Boko Haram din ma PDP bai kamata saka baki ba ko dan firamare na yau idan ka tambaye shi wa zamanin waye aka so ma Boko Haram in ya ce maka zamanin Buhari ne ya faɗi waɗannan muryoyi sai sayan mun taɓin wasu daga cikin muryoyin da za ku ji ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shirin manuniya na goma sha ukun da ke shirin shawo kan shaƙaƙin da aka tsinci kai a ciki musamman dai a ƙasashen Afirka. Maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka tsinci kai a ciki tsamo-tsamo a wasu sassan Najeriya dai ita ce ke ci gaba da cida a Najeriya baki ɗaya. Har ma wasu sun fara jingina matsalar akan salon siyasar da aka sauke da suka ce ana sissinke sanarin sinkin kuɗin 'yan Najeriya ne kawai ba ta da an yi musu wani abin a zo a gani ba. Dabta Usman Bugaje shi ne jagoran cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewacin wannan ƙasa. Kuma ya ce akwai matuƙar mamakin murgino maganganun da gwamnatin tare Najeriya take duk da irin tsananin tsaron da aka tsinci kai a ciki. Wannan siyasar da ake ta demokradiyyar nan shekara ishirin da aka yi ta ba abin da ta tsinana mana sai wahala. Domin talauci ne yake ta karuwa. Saboda an sace ma kuɗin gaba ɗaya kuma masu mulkin ba su da ilimi ilimi da zajircewar da za su gyara a cikin al'amuran tattalin arziki kamar yadda sauran kasashe suke yi to waɗannan abubuwan aka hango aka ce to shi kansa wannan demokradiyyar da gyara tilas a san yadda za a gyara domin aka tafi a haka ƙasa ce za ta ruguje ba mu ga yadda za a yi ba domin yanzu masu satin mutanen nan da masu fasa gari su kone shi su sace mutane da 'yan boko haram ɗin nan ba ka da sojan da zai iya kama su ba ka da ɗan zai iya kama su ran da suka gama da inda suke shigo shigo cikin gari wane ne muke da shi wanda zai iya zuwa ya kare mu babu saboda haka mu fa san irin hadarin da muke ciki a ƙasar nan yau su shugabannin mu ko kuma yace waɗanda aka dora duk tserewa za su yi kuma a yanzu ma an sa su gaban har yanzu su ba su fito da wata hanyar da za a shawo kan wani abu ba amma sun ce ana gab da shigo da jiragen yaƙi ai yo wannan gafara sa ba mu ga kahu yaushe suka faɗa in kana wannan isa shi sojojin da aka sauke daga aiki sau nawa suka ce sun kashe shekau ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake ake mana ba a basa ba kuma ƙaryan nan ba inda za ta kai mu tintin tintini masu tintintinin tun kuɗa ta taɓurza da ta taso ta tsaro a Najeriya ke ganin lokaci yayi kawai idan ana son ta ta da tantance tantagaryar magana ta gaskiya a kyala al'umma su ɗauki mataki su ma don tankiyar tanke dukkanin barnar da ke ɓallowa cikin al'umma a ƙasar baki ɗaya haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif ya shaida wakiliyarmu a Abuja mun sha gaya wa mutanen ƙasar nan cewar shugaban kasa baya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata domin kullum za a ce masa wai an karya boko haram inda ba ta iya kai farmaki ba yaya mutumin da yake farmakar sansanin sojan kasa za a ce an an kasar ƙarfinsa na biyun su shugaban sojojin najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan 'yan tawaye da waɗannan tashin hankula da ke faru a ƙasar nan amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta ƙi yadda da magana da shi mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kuɗaɗen makaman nan balle ma ce za a bincika to gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi ɗan mutane an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba to ya kuke so ku dan haka muke cewa wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake da haka sai mutane sun tayi sun nemi makoma da kansu su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sa samu yadda za a sulhu a wuraren da za a iya samun sulhu inda ba a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. Shimfiɗa shimfiɗar shirge shawarwarin shawo kan shaƙaƙin da aka tsinci kai a ƙasa shine abin da mafi akasari suka dukufa yanzu. Jam'iyyar PDP da ke adawa mata ce tana ta kawo shawarwarin shaƙe matsalar tsaro a Najeriya. Amma dai an ji sakataren jam'iyyar PDP na tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri na tsayi da tsanin tsatsafawa don tsatsefe matsalar tsaro a Najeriya da ya ce jam'iyyar PDP ta fito fili ta gaya gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce idan ba za a iya bin wannan shawarwari ba to shugaban kasa Muhammadu Buhari ka iya karawa gaba. Idan aka zo ana maganar kasa security first shawarwarin duk zamu ibadawa zamu bada su in zai taimaki Najeriya ta zauna lafiya amma abun lura a nan shine shin in ka bayar shawara tana amfani domin babu ko shugabanci a Najeriya kai yaushe da bana kan shi in ana cikin wannan halin a yanzu halin da ake ciki rashin tsaron kasar nan inda yake babu local government din da hankali ke kwance ya kamata a ce shugaban kasa ya fito ko da da baki ne ya mutane bayani ka ji shi saboda haka yau an kasa gane shin shugaban kasar na shina nan ko ba shina wannan shine matsalar mu amma mu abun da muka ce na farko a kalli Najeriya ko dai shugaban kasa ya kafa doka ta ɓaci state of emergency akan tsaro don ba ba hankali cikin magana yanzu ko kuma ya kila taron security na kasa da tsahin sojoji da tsahin dukkan wani wanda yake jami'an tsaro ne wanda ya aje ya taho ya ba da gudunmuwar shi a gani ko a samu sauki idan haka ta fuskara to sai a ba shi shawara ya dan mangoro ya huta da kuda ya aje aikin kenan wannan kuma hausa kin ke yi kin sani na sani banga bangar barazanar bugun gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari da jam'iyyar APC da ake ganin kamar sun gaza akan harkokin tsaro na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar APC ke ganin dukkanin irin tsananin tsamun tsaron da aka tsinci kai a ciki a Najeriya fa jam'iyyar PDP ce ta feke alƙalamin rubuta wa 'yan ƙasa. saboda haka biyawa kawai 'yan Najeriya ke yi na irin abubuwan da jam'iyyar PDP ta rubuta musu na irin matsalolin da aka tsinci kai a ciki. Haka dai gwamnan jihar Yoban da ke riƙon ƙwarya na shugabancin jam'iyyar APC a tare Najeriya gwamna mai malabu ne ya bayyana wa 'yan Najeriya da ce kuma duk da haka dai yanzu an samu tsira a wasu yankuna a wannan ƙasa. Ana sai da gangan man fetur dala ɗari da arba'in ɗari da talatin a haka suka yi mulkin nan ba su kuma tsinana komai ba hatta titunan ƙasan nan ba inda suka gyara sannan idan aka ɗauki maganar wutan lantarkin nan a ce an ba ku awa uku sai kuma sati mai zuwa sannan kuma dukkan gidajen man fetur a ƙasar nan lokacin da suke mulki layukan mai wani motan ma sati take layin man fetur hakan ma ba za ta samu ba shi dama abin da ake gudu da rashin tsaro idan aka batta ta gawurta a ƙasa hayayyafa take yi lokacin da boko haram ɗin nan ta bullo su suke kan ƙaragan mulki ko ɗan firamare ne yau idan ka tambaye shi wa a zamanin waye aka so ma boko haram in ya ce maka zamanin buhari ne ya faɗi su sun san lokacin da boko haram dinnan ta kullo suka yi wa ƙasan turin je ka mutu mutanen najeriya musulmai da krista suka dukufa da addu'a allah ya kawo wanda zai gyara wannan al'amari allah ya kawo shugaban ƙasa muhammadu buhari yau yawanci biranen nan da boko haram suka kwace musamman ma arewa maso gabashin ƙasar na mutane suna bacci idon su biyu a rufe bar tabbatar rikicin siyasa ko barazanar bugun juna tsakanin APC da PDP su ba waɗanda ba san maganar jam'iyya ba, ila kawai halin ha'ula da suka tsinci kansu a ciki na maganar matsalar tsaro. Magana suke na cewa tun ba suna bindin-bindin yanzu ruwa ya riga ya kai wuya saboda haka suna buƙatar a basu su dama. Shekarun jiya wayewan garin jiya, barayi sun zo nan gwalan lema sun kwashi mutum ƙananan yara guda uku da mace mai ciki guda ɗaya. Sun zo ranar talata sun ɗauki yara guda shida suna kiran a bada kuɗin da mutanen garin kuɗin ba su da shi jiya sun kashe masa mutum ɗaya mata guda biyu yanzu suna na asibiti yanzu kuma daidai wannan lokacin da muke cikin nan wallahi yanzu duk karkarar nan suke kewa da dajikan nan namu sai kaga ana mu yanzu me ba za mu iya faɗi ba tunda ni yanzu saniya na guda 141 an ɗauke an kashe ɗana da na haifa an kashe wana an kashe matana an kashe na an ɗauka kindafin ba san iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu a zo a neme mu mu da abin ke damu a zo ta hanyar sarakai ai kiristin matasan mu ko da mutum mutum dubu ne a wannan area a ga za a ƙara jin abin. To duka duka kuma iyakar iyawar 'yan togar manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Shamsiya Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka ke sahale mana wajen ganin an sauko da sautin wannan shiri a kowace Juma'a. Sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah sake sada mu a cikin shirin na manuniya.